حمدا وشكرا طيب الأنفاس إيه؟ حمدا وشكرا طيب الأنفاس لله ذي الآلاء رب الناس يؤتي ويمنع من يشاء بفضله وبعدله لا يقتدى بقياسه والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ashirin da shida ga watan rabi'in al'awwal hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da biyu ga watan sha ɗaya shekara 2021 a wannan masallaci na ɗan fodiyo a wannan unguwa ta sunusi a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da karatu cikin littafin muktasaru tarihi hayati sheikh usman bin fodi allah ya ji kansa allah subhanahu wa ta'ala kuma yi masa rahama wannan shine majalisi na goma sha uku ina ganin ku haka ne sha hudu ne sha uku ne ko sha hudu wannan shine majalisi na goma sha hudu cikin wannan littafi wanda suke da littafi a hannunsu su duba shafi na saba'in daidai inda idan masu saurare ba su manta ba suna biye da mu malam yana bayanin malam yana bayani a abin da ya shafi dalilan da ya sa da'awar shehu usmanu ta samu natija wajen wato kai saƙon da kuma tsirar da'awar malam ya samu ya faɗi sababi guda biyu a dunkule sababi na farko shine al-ikhlasu shehu usmanu cikin abin da ya bayyana wanda mutane za su yi hukunci da shi shine ya kafa abin don Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine sababi na farko sannan sababi na biyu sai kuma abin da ya shafi ya haƙura da abin da ke hannun mutane wayannan su ne asbab guda biyu da malam ya ainihin wato kawo fa har inda malam ya kawo ayan wa'adallahu allazina amanu wa minkum wa amilus salihati Allah yayi alƙawari wanda suka imani suka yi aiki mai kyau a cikin ku cewa la yastakhlifannahum fil ardi Allah sai ya ba su shugabanci a bayan ƙasa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba al'ummar da ta zo kafin wannan ainihin wato shugabanci mai mushkila a ina ganin ina ɗin eh wannan take haka ya zamanto malam ya kawo ayan wa'adallahu allazina amanu minkum wa Sani salihati Allah yayi alƙawari yayi haka wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau a cikin wannan al'ummar Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa lalle zai ba ta shugabanci kamar yadda ya ba al'ummar da ta zo kafin ita wannan al'umma ɗin. to wannan ayar da muke gani abin da ya shafi matsala ta tamki ne ba da dama a cikin ƙasa dama aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da aka ce na Allah ne shi ke yi tunan kana neman zaman lafiya to kai ƙoƙari ka nemi abu hannun wanda yake da shi sai ka zauna lafiya da zaran ka nemi abu hannun wanda ba shi yake da shi ba to yana da wahala a iya samun natija a iya kuma samun zaunawa ainihin wato lafiya banda wannan ayan a cikin alkur'ani akwai ayoyi da dama da suke nuni akan abin da ya shafi matsala ta tamkini ma'ana matsala ta tamkini abin da ya shafi cewa irin waɗannan matsalolin Allah subhanahu wata'ala nashi ne kuma shi yake da ikon zartar da su kuma shi ke tabbatar da su amma dole sai mun gane cewa sai mun yi riko da sababi kowane irin abu yana zuwa daga wajen Allah subhanahu wata'ala ne amma dole sai mutum ya yi riko da sababi sannan abu yake iya tabbata bayan da za a kace kana buƙatar ɗa ka ce kana jiran kawai ɗan kake so a wurgo maka daga sama a ce kai aure ka ai Allah yana da iko in ya ga dama zai iya baka ɗa ba sai kai aure ba kaga wannan wannan ba a ma kama hanyar da za a abin nan ba wannan rena hankalin mutane ne wannan shine abin da ya kamata a ce an lura da shi a matakin farko to da wannan ayar da malam ya kawo za mu ga cewa akwai ayoyi alkur'ani da dama wanda suka tabbatar da haka za mu ga allah maɗaukakin sarki yana magana da mutanen makka tun da ya aiko annabi yana ce musu a walam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ba ka gani nawa ne muka hallaka kafin waɗannan karnonin wanda mu muka ba su tamkini a bayan ƙasa malam numakkil lakum irin damar da ku ba mu ba ku irin ta ma a bayan ƙasa ba wa arsalna samaa alaihim mijrara wa ja'alna anhara tajri min tahtihim muka ainihin wato saki sama akan su dinga kwararar da ruwa kinaya ne na Allah ya buɗe masu ƙofofin arziki ta ko'ina sannan Allah ya ce sannan maka saki ƙoramu tana gudana a ƙarƙashinsu amma tare da tamkini da muka ba su Allah ya ce fa'an halakka na hun bi da suka yi mana laifi sai muka hallaka su saboda zunubin da suka yi sha'ana min ba'adihim ƙarnan akarina sai muka tashi wasu generation bayan mun hallaka ainihin wato waɗannan ƙarnonin lokacin da Allah ya sako da annabi Adamu daga aljanna Allah ya ce wala qad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish Allah ya ce amma qalilan ma tadhakkaru waja'alna lakum fiha ma'ayish Allah ya ce mun sanya cewa a cikin ta ne za ku rayu bayan tamkiye da muka baku amma kaɗan ne daga cikin waɗanda suke gode ma Allah shi yasa da annabi alƙawari da Yahudawa suka warware Allah sai ya ce masa wa in yuridu khiyanataka farkanullaha min qablu fa amkana minhu idan sun warware alƙawari suna nufin su yaudare ka ai wannan ba ɗabi'a ba ce ta farko da sun saba ai alƙawari da su su warware Allah maɗaukakin sarki ya ce sai ya samu dama a kansu wallahu alimun hakim da haka za mu ga annabi yusuf haka Allah ya ce wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi masawahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada Allah yake wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi haka maka ba annabi yusuf tamkini a bayan ƙasa ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم صنعك الله يأتي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء الله يأتي نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء عدر المسلمين tamkini da annabi yusuf ya samu allah subhanahu wa ta'ala ne ya bashi shi yasa sai ya ce to wa yas'alunaka an zarqar ne allah sai ya ce qul sa'atlu alaikum minhu dhikra sai ce inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa mu muka ba zarqar ne tamkini a doron ƙasa da haka shi yasa can gaba ya ce wa mutanansa qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'al kuma wa bainahum radma to shi yasa a baya Allah mu ma yace udhina lil ladina luna bi annahum mu. wa inna Allaha ala Na ka naka alladina in na fil ardi kenan ba za mu iya samun tamkini ba Allah ne zai iya bayar da shi amma idan ya bari me yake so a kamar salata a tsayar da sallah wa ata zakata a bada zakka wa amaru bil ma'rufi wannan wani hau anil munkar walillahi aqibatul umur shi yasa naga Dr. Sani yana magana kwanan nan yana magana abin da ya shafi hizba wajen kokarin da take abin da ba za ka samu duka ba ba za kuma ka iya barin shi duka ba so galibi sai ka ga in an ce ga irin wannan abin na addini sai ga farkon wanda suke fara faɗa da shi sune musulmi kuma su suke wa abin kafar ainihin wato angulu to shi yasa za mu ga cewa da ya zo maganan a fir'auna da waɗanda ya zalunta bayan da ya faɗa sai ya ci wani makina lahun fil ardi wallahi sai mun ba su tamkini a bayan ƙasa wa ya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun abinda suke gudun ya faru sai ya faru da haka shi yasa da annabi ya zo da da'awa mutanen makka suke cewa mu in muka ba addinin na naka akwai matsala wa qalu inna nattabi'ul huda ma'aka nutaqattam min ardina Allah ya ce awalan numakkil makillahu. ba mu muka ba su tamkini ba muka ba su damar da muka sanya ya to haraman amina harami ya zamanto yana da amincin da yujuba ilahi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ya zamanto ba a yin abu a garin makka amma kuma sai kaga in ka je garin makkan yafi nan na ko ina kyau kuma yafi sauki ka je ka ga ayaba ka ɗauka ko ayaban roba ce ka ga lemu ka ɗauka ko lemun roba ne kuma lemun gaske ne Allah ya ce waye yi musu haka a walan numakki lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna amma walakin aktharuhum la ya'lamuna to shi yasa da ya hallaka adawa bayan sun ma Allah madaukakin sarki jara'a tunda ai wa a aka adin idh anzara qaumuhu bil ahqafi wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akafu alaykum adhab yawmin alim cewa suka yi qalu aditana li ta'fikana an alihatina fa atina bima ta'idna in kuntum min as ka zo kana so abin da muka saba a bari to ba za a yi din ba ka sa Allah ya zo da abin da za a zo da shi na azaba shikenan yace abin da kuke cewa a zo da shi ba hannuna yake ba a hannun Allah yake idan Allah ya ga dama zai iya zai iya ana zaune kawai suka ga hadari ya taso da yamma cewa suke wannan hadarin da ya taso haza aridu na wannan hadari ne ruwa za a yi mana Allah ya ce musu ina bal a jaltun bi abinda kuka ce idan an isa na azaba a kawo shine mu kuma za mu kawo kuma da muka tashi za mu ture muku rihun wata irin iska kawai za mu turo muku fiha azabun alim a cikinta akwai azaba mai raɗaɗi da iskan Allah ya turo ta sai ce tudammiru kulla in bi Rabbi rabbiha fa asbahu la yara illa masakinuhum kadhalika najzi na qawma al-mujrimin to shine da ya gama sai ya dawo ya ce wala qad na fi ma in na fi wannan al'ummar da na faɗa cewa na yi mata wannan azabar ku wannan al'ummar da kuke rayuwa a yanzu na ba ta tamkini a doron ƙasa na technology na ci gaba na ƙarfin tantalin arziki na fasaha na ƙere-ƙeren da ku ba mu ba ku ba saboda waje Allah na musamman mun ba su ji wa abisar mun ba su gani wa af'ida mun ba su zuciya ta tunani wanda ba irin naku ba ne dama duk ƙere-ƙeren da ɗan adam yake ba zauna yake ba su yayi tunanin abu sannan ya fito ya ƙera wannan duniyar da kake gani ta yi ci gaban da ya wuce ci gaban da kake tunani yanzu amma Allah ya ce da jinsu da ganinsu bai yi amfani ba lokacin da suka yi musu da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to da haka tamkinu min Allah azza wa jalla daga wajen Allah yake shi yasa anan wajen sai Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati nayim wanda suka yi imani a cikin ku suka yi aiki mai kyau Allah maɗaukakin sarki yace to zan ba su shugabanci a bayan ƙasa kamar yadda na ba waɗanda suke ainihin wato gabansu to don haka ya zamanto akwai asbab wanda watakila in lokaci ya bari muna iya faɗarsa a gurguje wanda waɗannan asbab ɗin suna da muhimmanci mu ta ainihin wato sansu ta kuma kiyaye su ma dama nasara ake nema kuma nasarar nan ana neman ta daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne da haka ba yadda za a yi sai mun san abin da yake sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa sunnar da shi kuma Allah baya canza ta abin da kasancewa wannan sunna ce ta Allah a doron ƙasa bai canza ta to kai sai dai kai shirin yaya za a yi kowane abu idan ya zo ka iya karɓarsa a irin tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu wannan wato tsarin da kuma wannan ainihin wato ƙa'ida wannan shine abin da yake da muhimmancin da ya kamata a ce mutane sun sani kuma sun kiyaye kuma sun ainihin wato lura da shi to da haka shine malam sai ya kawo wannan aya da haka ba haka kawai a banza su she Usman Allah ya kawo wannan nasarar da kake gani ba abin da ya tabbata na addini ya tabbata a nan ƙasar ya zamanto ana ambatansu da alheri bayan ba su ana musu ainihin wato addu'a ba shi ya ce kowa ya ci zo mu ya ci gudu ya ce kama da wane ba ta wane kuma amma fa in kaji wane to ba banza ba ba haka kawai yadda ka ga a matakin farko ba haka kawai Allah ya bar ambatan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a doron ƙasa ya tabbata ma a'a dole sai da aka kai ruwa rana tukunna so saboda haka kai ma in kana so bayan baka Allah ya sa a bar ambatanka in za ambace ka ya zamanto da alheri za ambace ka to dole sai ka yi tsayuwa irin na mai daka shi ya sa wani lokaci ya wadara kan mamaki da ce muna neman aljanna akwai sahabin da ana ba ka labarin aikin shi in ka kwatanta da naka aikin wallahi sai ga ko fara aikin ma baka yi kuma sannan sa rai kake yi irin aljannar da wancan sahabin ya shiga irin ta kuma kake sa ran kai ma ka je ka ainihin wato shiga kun ga ai wannan abu ne da ya kamata a ce mutane sun duba shi Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon gyara ayyukan mu mu koma ma abin da yake na daidai kafin lokaci ya ainihin wato kure mu yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata don mutum ya samu abin da ya kamata ainihin wato a rayuwarsa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to shine malam yake faɗa kun ga a wannan ayar yadda muka kawo ayoyin tamkini to haka nan ma anan yace wal yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wallahi sai na ba ku tamkini sai na tabbatar muku da addinin da na yadda da shi a doron ƙasa ku duba a wannan ayar da Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati rantsuwa guda uku Allah yi rantsuwa ta farko ita ce la yastakalifan lahum fil ardi wallahi sai na baku shugabanci a doron kasa rantsuwa ta biyu wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada wallahi sai na tabbatar muku da addinin da na yarda da shi a duniya sannan rantsuwa ta uku wala yubaddilannahum min ba'da khawfihim wallahi sai na masanya muku bayan kuna cikin tsoro sai kun dawo kuna cikin aminci rantsuwa guda uku Allah yi da kai ɗai daga cikin hanyoyi na fita daga cikin wannan tsoron to a dawo a yi tamassuki da addini in an dawo wa addini sha'aban ƙasa da kuma gwamnati Allah zai kawo mafita in an dawo an yi riko da addini amma wallahi in kowane mai dabara ya ɗauka cewa Allah bai da hanyar da zai fitar da mutane shi dabararsa ce za ta fitar da mutane to duk wanda ya zo ya tafi zai gama tashi dabarar tashi dabarar ma ta ƙara jefa mutane cikin matsala wanda yake da cikakkiyar dabara shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. dan dama duk abin da duniya take takama da shi abu biyu ne daga alƙuwa sai alhila dabara sai yadda za ta kare kanta daga duk wani farmaki da abokan gaba za su kawo mata sannan sai kuwa ƙarfin makami ƙarfin tattalin arziki ƙarfin kaza ƙarfin kaza ƙarfin kaza to shi kuma musulmi dama a tsarin sala haula lahu wala kuwa ba shi da dabara ba shi da ƙarfi sai ga Allah subhanahu wata'ala da haka wanda ya jingina ga mai ƙarfi irin ƙarfin Allah to ya jinginu ga wanda ya cancanta a jingina da shi shine Allah subhanahu wata'ala shi yasa dama ga wannan sifar ta alƙuwa a ƙur'ani, Allah ita tabbatarwa da kansa ita sannan ba ƙarfi kaɗai ma sai ya haɗa ƙarfin da buwaya don ya nuna maka shine buwaye gagara misalin da duk wanda ya ɗaga ya ce ya ɗagu to ya ɗagu wanda kuma ya sauki ya ce ya sauku to billahi ilaha illa ya sauku kuma babu wanda ya isa ya dora shi kowane ne shi kowaye mutanen annabi salihu lokacin da suka yi wa Allah abin da suka yi masa ai ce musu yi falan ma da amurna na zaina salihan lokacin da al'amarin ya zo mun tseratar da annabi salihu wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizi yawma izin. da wanda suka yi imani tare da shi da kuma ƙasƙancin wannan wunin mun tseratar da shi sai Allah ya ce inna rabbaka huwal qawiyyu ubangiji shi kadai ne mai karfi duk wanda ka gani a duniya yana da karfi to Allah ne ya bashi wannan karfin ko yaya karfin yake shi kuma cewa huwal qawiyyu yana isan maka da sakon da shi kadai ne mai karfin da ba wanda ke bashi karfi sannan duk wanda ka gani a duniya yana da karfi kowane iri ne to Allah ne ya dan bantaran masa dama akan wannan karfin da yake da shi sannan ya ce al-azizu haka anan ayan sai ya haɗa karfin da kuma buwaya za mu ga waccan ayar da muka kawo ta cikin suratul hajji uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah a karshen ta Allah sai ya ce wal yansuran Allahu man yansuruhu sai ya rufe ayar ya ce inna Allah laqawiyul aziz saboda Allah mai karfi ne sannan kuma ƙarfin yana haɗa da izza da ya sake tafiya cikin suratul hajji a ƙarshen sai ya ce ma ƙadarullah haƙƙa ƙadari mutane ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi kuma inna Allah laqawiyyun aziz Allah mabuwayi ne yana sauki wanda ya ga dama ya dauki wanda ya ga dama sannan kuma yana da ƙarfi sannan za mu ga Allah madaukakin sarki haka ya faɗa ce Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u sai ya ce wa huwal qawiyyul aziz ne alƙawi mai ƙarfi mabuwaye shi yasa yanzu Najeriya an ba Allah bane ya tsare ka duk wanda ya baka kariya aikin banza ne kana iya ganin mutum wanda kake ganin shi ne mafi tsaro sai kuma ya shiga rigima inda ba ga tabo amista ba ba karshen tsaro ba kenan kuma jirgin sama ije ya tarwatse to ba sai mu ga ta tsaya ba saboda mai cikakken tsaron bai ci a tsare shi ba ya ce a ɗan kauce a bashi guri ko kuwa amma wallahi da Allah ne ya tsare shi sai wani abu ya faru sai ya fice kuma a rasa sanin ta ina aka fita ko kuwa saboda alƙawi al'azi wannan shine abin da ya kamata a sani Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to shine malam yake ta yayin da law qabala law qabila hadhihi alhadiyya da a ce shehu Usman ya karbi wannan kyautar huwa shi wa jama'atuhu da jama'arsa lakanu min sin min dimni dimni ya kamata ya zama ba sinni ba lakanu min dimni ulama isu'i da sun kasance daga cikin tattaro na miyagun malamai alladhina na wa'inda suke tsananin kwadayi akan ce takalaba ya takalabu at takalu shine mazdar ɗinsa shine at tasaru 'ala al-mali tam'an wa hirsan lokacin duk da ya zamanto kana da saurin gaggawa akan dukiya da kwaɗayinta da kuma tsananin kwaɗayi akan ta sai zamanto shine attakalu ya takalabuna wannan suke tsananin kwaɗayi da gaggawa ala duniya akan duniya wallazina al-jawra wannan suke ainihin wato ƙawata zalunci wa zulma da zima zalunci din wal fujura da fajirci lil muluki ga masu mulki wa ru'asa'i da shugabanni lin sharikuhum fi lazatihim don su musharaka da su cikin jin ababen jin daɗi wallahi duk lokacin da du'atu kowa ya fara tunanin kawai su ya ji daɗi kuma da sunan da'awa to an riga an samu matsala sai da hali ba yadda za a yi ka zo za ka yi addini ka ce rayuwarka sai ta koma daidai da ta 'yan binni ma'ana 'yan binni 'yan garin da babu ruwansu da addini kuma ka ci irin tsarin rayu a al'umman musulmin ma mai haifan mata da matsala kai kana da tsari sallar asuba azhar da asar magariba isha'i ko kana da tsari ana so ka halarci inda ake karatu don ka gyara lahirarka kana da tsari kana da kara ba a yi maka rayuwa ba duk abin da ka ga dama ka yi sai ka zo ka gina rayuwarka daidai da mutumin da shi ba abin da ya dame shi da wata sallar magariba ko isha'i ko asuba ko azhar bai zuwa majalisi a a ba ruwansa ya gina titi ya gina kamfanoni ya gina gari in ya fita da tafi da ya tashi wanki fuskarsa kawai zai yi burush ya sa rigarsa fiw ya fice aiki in ya dawo kawai zai nemi ina ne ake wani wasa ya je ya zauna a can yana ganin me zai ɗebe masa kiwa kai ma sai ka dawo kana tunanin wai rayuwar ka ta zama daidai da irin wannan kuma ku wanye da Allah lafiya ai ba zai yi ba ba shi ne tunanin mutanen eh ya zo ya ga wani arni a tv ko ya tafi can garin arna ya karatu da safe yana ganin wani arni yana wucewa da kare daga gajeren wando yana gudu shi ma da ya dawo sai gan shi angoko da kare daga gajeren wando me ya faru sai a ce maka ai daga rashi ya dawo ya je karatu ne rasha ko bulgaria ko haka ko ya je duk abin da ya gani a can na ɗabi'unsu su ma ya ɗauko ya zo zai mu kwana shi ga mai jan kunne to shi yasa Allah sai ya kalle wa'ancan yace ya alamuna zahiran min alhayatid dunya amma wa hum an alakhiratuhum duk abin da yake tsari ne na rayuwar duniya kullun tunanin su yaya za a yi a zamana na zama na dindindin shi yasa wani ko hatsari aka ce kai ka mutu sai ya ta tunani kai anya ko abin da ya saba a mutu ba dan fa ba a dauki mataki kaza ba ne da za a yi tafiya kayan motar nan suna da kyau kuwa da za a yi tafiya motar nan an sa tayin iska kuwa da za a yi tafiya an yi kara ko an yi kara? bai san a musulunci ba cewa duk abin da aka yi saboda kai ba zai kauce maka ba abin da kuma ba saboda kai aka yi ba ba yadda za a yi zo kanka shi kenan kawai ta gani to shi yasa yanzu gashi nan al'amura sun riga sun zama abin da suka zama dan jirgin kasan ma da ake bi shi ma yanzu ba tabbas eh ko ya aka ci an samu matsala sai ga cikin mutum ya kulle ni ka gani to kawai a dawo a ba Allah sai a zauna lafiya kawai da wanda suke shugabanta da wanda ake shugabanta in ba haka ba ba wanda rayuwar za ta mai daɗi za ka karɓi mulkin za ka yi abin da za ka daga ƙarshe Allah ba zai bakka hankalinka ya kwanta ba su kuma mutane haka za a zaɓuwa wani ana ganin ai a sa mafita take sai ya zo sai a ga gara ma wani da ya gaba da shi a gani haka za a yi ta yi to shine malam sai yake cewa wayu qalu lahum za a ce musu yawmal qiyamati lana alkiyama azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya ai kun riga kun tafiyar da ababan jin dadin ku a rayuwar duniya wastamta'tum kun riga kun ji dadi biha da ita fal yawma tujzauna azabal huni yau za a saka muku da azaba ta wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqqi saboda abinda kuka yi na takabburanci a doran ƙasa sannan wa bima kuntum tafsiquna da kuma abinda kuka yi na fasikanci a doran ƙasa Wali zalika saboda wannan ne bayyana Allah ta'ala Allah ya yi bayani tabaraka wa ta'ala lana gare mu uslubat da'awati uslubi na da'awa wa asasiha da kuma asasi na ita da'awa din Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi qul ka ce musu la as'alukum alaihi min ajri ni bana neman ku bani wani sakamako akan abin da nazo ina kiran ku zuwa ga Allah ainihin wato a kansa. to da haka za mu ga cewa in ajriya illa ala rabbil alamin ni ladana bai ga wajen kowa sai ga wajen Allah subhanahu ta'ala. to wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dukkan ainihin wato annabawa za mu ga akan wannan suka tafi cewa sun faɗawa mutanensu ba su addini ba don suna neman sakamako a nan kawai suna neman idan an je lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da sakamakon a can wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ya ce kulka ce muku ma sa'altukum alaihi min ajalin fa huwa lakum in ajriya illa ala wa huwa ala kulli shay'in shahid bana nema a wajen Allah nake nema sannan qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min al mutakallifina na daga ainihin wato ciki sannan akwai wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin wannan cikin suratul shuarai wajeje guda biyu Allah madaukakin sarki ya faɗa irin waɗannan ainihin wato ayoyi sannan akwai a suratul furqan Allah ya ce qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattaqila ila rabbih sabila sai dai wanda ya so kawai ya rika hanya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan a suratul yusuf Allah ya ce wa ma tas'aluhum alayhi min ajrin in huwa illa dhikrun lil alamin sannan haka Allah ya ce fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in a ajariya illa ala Allah wa umirtu an akuna min almuslimina an umarce ni in kasance daga cikin ainihin wato musulmai to haka zamu ga dukkan annabawan Allah in ka bi suratu shu'ara'i zaka ga haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa annabawan ba su nemi wani sakamako daga gurin ainihin wato su ba wa hada huwa wannan ita ce hanya alladhi salaku wacce suka shiga wa balagu suka kai inda ya kamata su kai fanajau suka tsira sannan wa najahu suka samu ainihin wato sakamako wa ma ahwajna al Liyauma. me ya kai buƙatar mu yau ila liktida'i bi zuwa ga koyi ga irin waɗannan mutanen wa iktifa'i asarihim da kuma bin gurabun su wa in lam yudriku zalim ko da yake mai karamar awaza ba zai iya riskar sha'awar dali'i ba fage na mai babbar awaza ba yadda za a yi ba za ka iya ba mun san awaza a yi wannan kashin na nan to wanda yake yanzu yake tasowa a wadda ta karama ce da wanda yake babban mutum ne ba yadda za a yi mai yar karamar awada iya riskar abinda mai babban awada zai iya riska wannan karin magana ne wanda ya dauko cikin muqamatul hariri anan ne ya faɗi wannan walakin nahu jahadul muqil sai dai wannan ƙoƙari ne wanda yake dan Ina inayatun saboda kulawa kama qala qailuhum kamar yadda wani daga cikin mai magana yake cewa in ta kuno mislahun ko ba za ka iya kasancewa kwatankwacin waɗancan mutanen da su gabata ba to fa tashabbahu ka yi ƙoƙari kai kamanceceniya da su saboda inna tashabbuha lalle yin kamanceceniya bil kirami da mutanen da suke da karanci falahu samun babban rabo ne to dama al'ummar da ta riga ta gabata to dama ba za ka iya yin abin da suka yi ba sai dai dama kai ƙoƙarin. ka kwatanta ɗin kai koyi da su shi ya sa ai galibin guraren da nakan ji mutane sukan so in ba da tarihi na nakan ce masu ya kamata su shagaltu da tarihin magabata ne ba namu ba domin kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya ce wato man arada an yastanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitan in kana so za kai koyi da wasu mutane ce kai koyi da waɗanda suka mutu domin idan mutum yana da rai to ba za ka iya amince masa cewa ba zai iya fadawa cikin fitina ba sai yace wa'annan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa cikin wannan al'umma sun fi kowa zuciya mai biyayya ga Allah sun fi kowa ilimi Allah ya zaɓe su don su yi abokantaka da manzon Allah don su taimaka masu wajen tsayar da addini sai ce to ku yi ƙoƙari ku san falalarsu da darajarsu da matsayinsu Domin mu wa'annan mutanen akan tafarki madaidaici suka ainihin wato tsaya wannan ne. kaga yanzu ai ba za mu iya yin irin abin da malam bubakar gome ba sai dai a kwatanta ba ta shabbahu ne in lam ta kunu mislahu a gani saboda inna ta shabbahu bil kiran falahu an fahimta wannan shi ne kuma za ku ga akwai bambanci tsakanin Allah ya sama abu albarka da tarin tirin abu wani galibi sai ka samu magabata karatun a kirje yake ba su da labarari irin yadda muke tara littattafai a eh? amma kuma ga tarin tarin littattafai har a wayan mutum ka ga akwai maktaba mai littafi dubu ashirin amma karatun sai a hankali ko ba haka abin yake tafiya ba to sannan sai na gaba tasihul mafahim gyara inganta mafahim fahimtar mutane wa qad aikada Sheikh usmanu kaseeran min ulama ulama'i hadhihi al-qutub Usman ya farkar da da yawa daga cikin malamai wannan yanki na sudani inda baƙaƙen fata suke min nau muhimmul ami daga baccin da suke mai zurfi wa gafilati ba'dihim an fahimi kitabillahi wa sunnata rasulillahi da rafkanar da da mafi yawancin malamai suka yi akan fahimtar littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa fahaman sahihan fahimta ingantacciya za mu ga cewa ya yi ƙoƙari ƙwarai wajen ƙoƙarin dawo da mutane akan fahimtar ƙur'ani da sunna akan fahimtar mutanen kirji kun san abin da zai ba ku mamaki yanzu ka tafi garin sakkwato duk wani gida da aka sani shahararre na ilimi shekara talatin da ya wuce baya a sakkwato za a faɗa maka ba sa yin maulidi ko shekara hamsin ba a yi kuma ba wanda zai iya ruwaito maka ya ce maka a tarihi shi usmani ya yi maulidi ga irin kalan maulidin ga da ranakun da ranakun da ya maulidi babu fi haka da ya ba kuma a je a duba cikin iya sunna da bayanul bida'i za a ga bayanin da da maganganun da ya kawo na ibn al-madkhali a ciki za a ga maganganun da ya kawo za a gani kuma na faɗa ai watakila na san karatun nan ai ana jina ku to a tambayi mutanen sakkwato shekara hamsin da ta wuce duk wani gida na ilimi a sakkwato da yake da alaƙa da shehu usmanu ku tambaya ku ji me alaƙar gidan da maulidi sannan a rayuwar shehu usmanu a faɗa maka so nawa ya yi maulidin nan a rayuwarsa sannan a wani lokuta ya kuma yayi irin nashi maulidin ka tambaya ka ji yayi ai gwargwado muna da littattafan a hannun a faɗa mana ka gani to ya yi ƙoƙari wajen dawo da mutane akan fahimtar ƙur'ani da sunna akan mutanen kirkin farko wani bahahun ya faɗakar da su anil alhawami dangane da ɗimuwa allaci gabtat uƙula kasirin min wacce ta rufe hankulan da yawa daga cikin mutane wa hadha al-juhdu wannan kokarin da yake na gaske huwa allazi adda ila ilqad al-himam shine wanda ya kai zuwa ga farkar da himmomin mutane khususan musamman ma fi kitabihi ko fi kitabaihi ihya'us sunnati ihya'us sunnah wa ismadul bid'a sannan wa hisnul afham da kuma afham fa fadaraba bi zalika matsalan fi kitabi al-hisun al'afam min jiyushil awham wannan littafi ne nashi shi Shehu Usmanu ya rubuta linara dan maga cewa annal amal alladhi bihi a Shehu Usmanu. aikin da Sheikh usmanu ya tsayu da shi fi hadha kitab a wannan littafin la yastahiqu at-tanwih bihi a bai cancanci kawai awa mutane ishara ba kaɗai a wa inna ma ya da'u ilakti ba su yi a yana buƙatar a ɗan kamfato wani abu daga ciki wattalmizata alaihi sannan a ɗan ainihin wato ɗibo wani abu a ciki li'anna kasirin mimma yashtabihu alal na fi amri dinihim domin da yawa daga cikin abin da yake rikitar da musulmi a cikin al'amarin addinin su wa fi mabadi'ihi a cikin ainihin wato farkon al'amarin addini au fi tatbiqatihi ko dabbaqa addinin najidul halla alwadiha za mu samu kwanci al'amara a fili imma fi kitabi ihya'us sunna aw fi kitabi isun afam ko dai a cikin littafin ihya'us sunna ko a cikin abin nan jiya nan mun satin da ya wuce muna magana akan abin da ya shafi durƙuso durƙuso tana daga cikin muguwa al'adar da ta game kasashen hausa wanda ta wahalar da mutane kuma aka samu miyagun malamai 'yan bid'a suka ɗaure wa abin gindi amma abin da zai ba ku mamaki idan ka tafi cikin iya sunna kitabu salam ko ba littafin da ke magana akan sallama da lafazi fa shehu usman yace in hina ra's inda tahiyatu mutlaqan haram durƙusa mu wani ba wai ka durƙusa a'a ka na kanka kawai a wajen gaisuwa ko yaya yake shehu usman yace haramun a cikin iya sunna amma yau abin da shehu usman i faɗa da shi ka je ka ga yadda al'amura suka dawo ne suka zama musamman kasashen nufa wannan abin ya zama ibada sai da hali to kullum in kana so ka gane abu yana da alaka da addini ko bai da alaka da addini duniya zaka kalla ka duba ka gani shin maganan durkusan nan nan kasashen mu na bakaken fata a Najeriya ne ake yin shi ko duk duniya in za a yi gaisuwa durkusawa ake eh kaga nan ake yin shi shi yasa kaga kasashen turai ba su saba da wani ya duka wani ya zube ba wannan ya zube ma wannan wannan ya zube ma wannan ko sun saba da wannan eh hello ko <laughs> ko haiku shikenan amma yanzu ka ɗauko sallama idan ka ɗauko sallama assalamu alaikum za ka ga sallama za ta dace da 'yan najeriya za ta dace da kowane mutum a duniya in ka haɗu da ɗan najeriya yadda za ka iya mai assalamu alaikum ya baka hannu yana ganin wannan ba bane na abin kyama haka duk duniya duk da ka haɗu da wani mutum musulmi in ka mai sallama assalamu alaikum alaikum assalam ya baka hannu za ka ga ya dace ya yi daidai ba matsala amma dan za ka gane ba addini ba ne ba ko yana ake yin sa a duniya ba akwai wasu suna wasu ƙasashen musulmi ne suna addini ba su ma san wannan abin a matsayin gaisuwa ma amma ka ka sami miyagun malamai suka dinga bankara ayoyi suna ta aiga shi Allah ya ce waqfil lahumma jana'a dhulli eh waqfil lahumma ka shin fada musu fukafuki na tausayi shine ka durƙusa musu a durƙusa ka gani to sai zaman to haka ake ta yin abubuwa a ciki Allah ta'ala ya bada ikon a gyara shine malam yace wal naktabi sai amma dan tsinko wani abu min al adillati na dalilai wan nusus da nasosi fi kitabihi al qayyim hisun al-afham min juyush al-aham li yakuna awdah dalil dan ya kasance shine mafi fitowar dalili wa arshada shine mafi shirya ila sawa'is sabil zuwa ga ainihin wato hanya madaidaiciya amsalatun min kitabi hisun al-afham min juyush al-aham wa fi kitab a cikin wannan littafi yadhkuru hadha al-alim jalilu wannan malamin mai daraja al-muslihu mai jara annabi wanda yake babba ko wanda yake mai wanda yake mai girma mai daraja ma kana alaihi ba'adu da sashen mutane suke komin ahami na dumuwa fil aqaidi a cikin aqidu wal ibadati da kuma ibada wal mu'amalati da kuma mu'amala fa qala sai shehu usman yace wa min tilkal awhami daga cikin dimuwa da mutane suke ciki a wannan lokacin i'tiqad ba'adihi ƙudur cewa ɗaya daga cikinsu cewa an na ahadan la yi hukamu lahu bil imani wal islam wai ba za a yi hukunci da wani mutum da musuluncinsa ba ko imaninsa illa ba a da ta'allumin a ƙa'idi sai idan bayan ya koyi aƙida wa ha da kuma a dalilan aƙida ɗin wa ma yunaziru lahu al-khusum da abin da zai iya yin munazara da wannan abin da ya koya da abokin kusumarsa wa ma tahillu bihi shubuhatu da abin da zai shubha za ta warwaro ala tsariƙi tamkini akan fuska na sai ya samu dama ma alhifz tare da haddacewa wal'addi, da kuma ƙididdige abin da ya haddace din wal da kuma iko alal ibarati kulle kullihi akan ibarar wannan abin gabaki da ma'ana wannan ka'ida ce ta masu ilimin mantiki ko ilimin kalam ta ba yadda za a yi wajen ka shigo musulunci yau a sallama a ce musuluncinka yayi a'a dole sai ka koyi kaza ka yi ka zama kaza a'a to shine in baka manta mun karanta a cikin alfiyatu alfiyatu tawhid wannan abin da su dan bid'a suke kawo to shine shi Usmani ke radda yace a daga lokacin da mutum ya furta musulunci ya shigo ba kowace irin sharadi ko ka'ida dole a yadda musuluncin sa yayi kuma musuluncin sa ya tabbata sanin tafasilu na shari'a wannan a hankali a hankali ne sannan ya yi karatu a ce komai sai ya san shi ta hanyar dalili da kaza da kaza wannan ga wanda bai zama malami ba bai lizimce shi ba a wanda bai zama malami bai zalunce shi ba wani kawai yana buƙatar ka faɗa mai menene ya ba a kan shi wanda zai gyara alaƙarsa da Allah ya yi gaba kai da kake so ka zama malami wannan kai ta shafa kai za ka kai ta karatu laila na haran dare da wuni to shine sai ya ce wa hada aidan batilun wa wahamun alal ijma'i wannan banna ne kuma wahami ne sai ce wa qala al al-allama al-muhaqqiq mahmud bin ahmad al-qalawi fi sharh umdati lin-nasafi sai yace wa yuhaqqiqu butlan mazhabihim abinda zai tabbatar da cewa wannan hanyar batacciya ce annar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam yaf'al zalika fi zamanihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai aikata wannan a zamanin shi ba walam yaf'al zalika as-siddiq zamana khilafatihi kuma abubakar siddiq kenan ashe idan annabi sallallahu alaihi wasallama bai abu ba a addini hujja ne ko akwai wani shehi da yake tattawa wai annabi ya bai yi ba ba hujja bane wai annabi ya hana shi wa shine hujja wadda aka ta irin wannan zikirin na doke-doken jiki da bibbige-bibbige sai ce wai yin wannan zikirin wai ba hujja ba ne cewa ba shi da kyau a haka wai annabi ya hana inda annabi ya hana ya ce kada a wannan zikirin wai ne hujja ya ji ya janyo wa ma'ata kuma rasulu ku zuhu wa mana nahakum anhu fantahu eh yau ma ku an rafi wani an mai zikiri ko sun dai mara hayaniya shi kenan kawai a gani a koren da wani ya rasu muka je makabarta wani ya zo tun daga fara haka kabari har aka gama shi da addu'a da sauraron nasihar da aka yi a makabarta komai bai ba diwani kawai yake karanta na shirin barayi ko komai zai amfana da shi da diwani uhu wallahi diwani yake karanta shi ma diwanin aka karanta ku diwanin ku mata ce ko Allah ya kiyaye yawa ka san wata magana sai su shehi Ibrahim manya eh. Allah su suke yin ta kada ka yana mamaki har wani ya fito ya ce wani ya alfahari ko kaza ko kaza ko maganganun da yi ai a hankali a hankali za mu dinga zakulo su muna faɗa wa mutane mutumin da saboda tsabar isa da ƙarfaita iji idane ne mukamin Allah subhanahu wata'ala eh mutum saboda isa da ƙasaita eh? ya ce saƙaniyar latifu na hawa kankan warrabu a atsani makama kunkun Allah ne ya ba shi matsayin kunfe kunu kada kasta ne bil ilmi wata tasirifi in kultu kun ya kun bila tasirifi Allah ya keɓance shi da ilimi da tasirifi yanzu zan zo nan gaba duk waɗannan abubuwan na abdalu sun rafu rafu eh su autadu duk za ka dinga jinsu ta ce maka akwai wasu waliye guda hudu ɗaya a gabas ɗaya a yamma ɗaya a kudu ɗaya a arewa su sunansu autadu su suke riƙe da duniyan nan shine ma'anan wal jibalu autada saboda haka duk wanda kada an ce maka ya kai matsayin kudubi ko gausi to suna da itikadin cewa wannan duniyar shi yake tasarrufinta a yanzu ganin suke yi wai na zunguro sama da kara wai a jira tun da na taɓo gaushi kwanan nan za a ga abin da zai same ni billahi allazi la ilaha illahu wa addu'ar da mahaifiyata take mun tafi addu'ar duk wa'annan shahinan wallahi kare banza kakka bari wani ya tsorata ka wallahi wai na taɓa gaushi a jira za a ga da zai same ni to me zai same ni makaretan banza makaretan wobi kawai irin wannan kuma a zo a ce ba shi yake sa su ba wallahi duk lokaci su yayi da ake boyewa mutane ake cewa ba shi yake sa su ba mutumin nan ba shi ya sa su ba aikin da akwai kashiful ilbas a hannunmu ku jira ku gani lokaci yana nan za mu dinga ɗauko matsalolin a hankali a hankali za ka dinga jin su mutumin da zai ci ya tattaro ibadar mutane ga baki ɗaya shi shi ɗin nan ibadar talakan duniya duka ya tattaro ta shi shi shi kadai eh? sannan sai al'amari ya lalace ya ɓaci sai kuma wani zai ce a'a, ai ba shi ya sa su ba lokacin da suka ɗauko wasu baituka suke faɗan yaban da yake wa shehu tijjani da yake faɗa ma'ani abil abbasi afnal ma'aniya wa afna ma'ani shauƙuhu zal ma'aniya aba shauƙu illa an yakuna mulazimi واتنب حتى صرت سكران صاحبا وقد غزت سر الغيب في بحر سره إلى أن رأيت القطب أحمد أحمدا وقصر, وقصر وجود الكون السيد شيد بانيا حقيقة السر الكون ثاني مكون وخاتمة الأفراد فردا مماثيا تنورته في حجرة قدسية مدير لكأسات المآرف ساكين لأمري هذا الشيخ عين ولايتي tafajjara min baharin nubuwati safiyan ya zo ya ci gaba da waɗannan baitoci ne da babu lokacin da za mu fassara su a jira sai wani lokaci saboda wani dalili to mutumin nan fa sai da ya kai yana cewa inna kuduti rubutun hannuna lil anami sa'adatu ga talikan duniya arziki ne lam yashqa yawman man wa khatiya duk wanda ya ga shehu ibrahim ko ya ga abin da ya rubuta na hannun shi ba zai zama matsiyaci a lahira ba rubutun hannunsa ba wanda mun san yadda abin da ya rubuta yake da kima bai kai alkur'ani ba amma ba inda manzan Allah ya ce duk wanda ya ga Ƙur'ani ko ya gan shi to ba zai yi tsiya a lahira ba ko ya rubuta Ƙur'ani. amma sai gashi yana cewa sai ya ce wa ma qultu hadha duna izinin wa innani la aktusum la aktumu la yubahu wai bai faɗi wannan ba sai da ya samu izini daga fadar manzon Allah yake faɗa wannan sannan yake cewa wa inna ni ni shehu ibrahim al mu sirrin ina ɓoye sirrin da la yubahu li ghayriya bai halatta a hal a buɗe wannan sirrin ba ga wani na sai yace wa za kulluhu min hubbi sayyidi mursali alaihi salatu llahi wal tu'li sha'ani wannan wai ji ya samu saboda san manzon Allah ya samu wai saboda ya so annabi ne ya samu wannan to shine ya faɗi wa'annan baitukan sannan yace tsawaitu wasahaltu haltu ila alhaqi li kulli murid alwasl lilhaqi bilhaqi sai yace tsawaitu ibadati awalimi kulle. ya tattaro ibadun mutanen duniya duka duk wani mutum da ya bauta wa Allah a duniya to shi ya tattaro wannan ibada bi hubbi rasulillahi ahmad zil khalqi tawaitu ulumil arifina bi asrihi hatta ilimin ma'arif hadin da suke magana a sufanci to shi ibrahim ya faɗa ya ce ya tattaro ilimin duk wani arifi a duniya da gaba ɗayansa bishan miyarayyar mustapha sahibi sirki ɗawaitu madihal madihi na jami'ihim da ainihin haka ya ci gaba da magana to har ya zo yake cewa wa kallafa ne fi mulkihi ba da ghaibati fasirtu ana lahari wa fustu bi buguyati wa ana allazi alimtuhu yawma hijrati hamani alama fuqat tibaq bi lahazati wa ma khalaqar rahmanu kullan shahadtuhu wa khatabahum turran wa hum ta qudwati ana al-qasim al-ma'ruf fi kulli hadaratin ana al-alim al fi kulli baldatin haka yake faɗar irin waɗannan maganganun fa yana yi amma tunda an ce akwai wani sirri yana ɓoye ba a so a faɗa a dinga biyu a hankali a hankali yanzu kwanan nan na faɗa na ce da ya zo cikin suratu ali imrana karkashin qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni da ya gama bayanin ayan tsab ya gama sai ya nuna cewa abin da ke sa Allah ya soka shine sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani mai kyau sai ya kawo riwayan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu sai yace kuntuhu idan naso bawa to zan zama shi to shine sai ya ce wai a wata riwaya shine kuntu wallahi dillita tafan hadisi na rantsi da Allah wannan riwayan da fa idza ahbabtu kuntu babu ita kuma da zaran an zo an karanta ma yaro cewa idan Allah ya so ka zama shi me ka zama kenan to wannan je a duba cikin firiya da tafsir na Shehu Ibrahim karkashin wannan ayar za a ga wannan kuma akwai wani sufi a nan Kaduna da na ji fassara fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan wato Allah ya soka zai zamanto kana ji eh kuntu Allah zai zamanto jin da kake ji da shi sai ce daga nan daga lokacin da Allah ya soka zaka dinga jiwo abinda mutane ba sa ji zaka dinga gano abinda mutane ba sa kaga wuce kenan irin abinda Allah madaukakin sarki ke jiwa kai ma zaka koma kana mai dan ya ce za ka iya damƙo abinda mutane ba za su iya damƙuwa ba kana gari a zaune amma ana cewa ƙarya kake kuma ba haka ma'anan hadisin take ba ka gani to haka suka zo suka jijjirkita abubuwa saboda haka ai yanzu tun da mun fara da su to shikenan a jira haka za mu dinga ɗauko aƙidin a hankali a hankali muna fito da su muna bayani da izinin Allah ga rashin ladabi ga Allah ga rashin ladabi ga manzon Allah wallahi har yanzu akwai abin da na rantsi da Allah ke hannunmu na mutanen nan ba mu fito da shi ba mutane sun bi yanzu kai shekaran da aika ji odiyon da na tura maka ko bidiyo yanzu nan wajen inda za a kunna ma mutane shi za su yi mamaki ta yaya za a yi a ce hakan yana faruwa a'a bari mu dan kunna mutane su

a bari wata rana ma kunna shi kuma irin wa'annan suna nan da yawa wallahi za mu kunna shi a gurin karatu za ku yi maganganun da yake akwai wani mutum a ghana ana ce masa abdullahi mai kano wani wali ne shi ma da aka ga mutum ya zo salati ya cire sunan annabi an sa sunan shi allahumma masalli ala abdullahi mai kano wa ala ali mai kano kama ta ala ali mai kano sunan annabi sai a cire sai a sa sunansa a cikinsa ba wani ya ce shehin kake gabanka idan annabi ya bayyana lan da ka je ka kama annabi ka kyale ka an cire ka daga cikin halara to ko dazu na samu wani bidiyon abin da yake faɗa kenan cewa idan kana neman annabi muhammad da ka ga shehu ibrahim ka samu annabi muhammad yawa sun ce ai da annabi da shehu ibrahim da annabi ba bambanci wallahi malam muna da shi kuma wannan magana shi shi ibrahim din shi ya faɗe ta da kanshi a cikin diwani ya ce fa ma qata'u fi shar'i wal garbi fatfadan ila makkata illa li shammi shaza'i duk mutanen duniya da suka taso daga gabas ko yamma suka keto hanya suka je makka ba abin da ya kai su sai dan su je su saƙo kanshin shi su shehu ibrahim da kan wani ya taba zuwa aikin hajji anan abin da ya kai ka kaje ka shako kanshin shi ibrahim ya ka dawo ne sai ya ce wa la'a don mai ko ba za ka je ka sha kokan shi na ka dawo ba wa yau ma ainihin Muhammadu? ai yau ni ne ainihin annabi muhammad din ma saboda sun ruhu fi haikali wa ruwa'i saboda sirrin annabi ya yi tafiya cikin haikali jikina da kuma ruhi na haka ya faɗa maganar tana nan cikin diwani ga na annabi wadan kawai duk wanda ya ɗebi shinkafa da wakensa da ya tashi sai ai ya ga annabi baban mamaki ba ne eh saboda haka tare da ya faɗi cewa ya je faransa an ƙulla masa makirci an kawo masa mata kaza kaza ya kira faransa ya ce mata darul fasikina amma haka yake faɗa ra'aitu rasulallahi jaharan waye kazatan bi farisa ga annabi kiri da muzu duk hotel ɗin da zai shiga a faransa sai ci karo da annabi har sai da ya dawo yana tambaya har zakal mahallu mahallu wai dama annabi a faransa yake maganganun sun wuce yadda kuke tunani da haka tun da suka je suka taba mu to za mu sa kafa wando ɗaya da su ka yauwa yau eh eh Allah ya ji kansa eh <laughs> Allah ta'ala ya samu dace ka gani su wayannan yara sai su zo su in sun kira ruwa sai manyan sai ai ba ruwan su amma ba ruwanku abin da ke cikin littafi ba ya za da shi kun ce ba a gane ba ne kuma ku da kuka gane kun ƙin fitowa kuwa mutane bayani eh Allah ta'ala ya sa mu dace da haka za mu rufe da abu guda uku shine na ƙarshe akwai ɗan uwa malam salisu bin masa akwai mahaifinsa alhaji hassan Allah ya masa rasuwa yau Allah ta'ala ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta inda ya tafi Allah ka sa ya fi inda ya bari abin da ya bari na zuriya a bayansa Allah kai masa albarka sannan akwai dan uwa malam Musa Abdullahi shi ma da muke tare da shi a yayansa ya rasu sannan ya samu karuwa kuma na haihuwa lokaci daya to Allah ya ji kan yayan sannan abin da ya samu na karuwa kuma Allah madaukakin sarki ya raya sannan akwai dan uwa malam Mahmud shi ma asadu sunna da ke Kano shi ma mahaifinsa ya rasu cikin waɗannan 'yan kwanakin wannan majalisi malam mahmud asadu sunna daga kano yana miƙa saƙo na ta'aziyya da jajantawa zuwa gare ta allah ta'ala ya ji kansa allah maɗaukakin sarki ya masa rahama allah kuma ya ainihin wato sa ya ainihin wato huta da haka wannan su ne taƙaitattun bayanan da muke da shi daga nan mutane su haƙuri mana da yan doguwar tafiya sai nawa ga wata za a dawo karatu malam su sai bakwai ga wata da can ba za mu dawo mutane su haƙuri muna da uzuri na za mu fita harka ta da'awa sai an sake jin mu insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh